Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah's way of saying one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch your hearts, encourage your mind, feed the soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30 day revealing, informative, and educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m and 5:30 p.m. for English section, and 8:30 p.m. and 10:30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For enquiries, call 080 345 389 282 Micah striving in the cause of Allah ajma'in yan wa musulmi <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to muna da tambayoyi za mu so mu ji su kafin mu je ga fara tafsiri a wannan rana ta laraba yau takwas ga watan ramadan 434 haka ne sannan kuma a cikin baka 17 ga watan bakwai wato watan yuli ko julai 2013 kabar mu ji tambayoyin allah ya ba mu ikon amsa su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam zan fara da wata tambaya da jiya na manta da ita ban karanta ba ya dan tsokaci a kai tambayar cewa take yi mutane na dawa akan mutanen da ke suka shiga cikin wuta kuma wani lokaci za a fito da su a kai su aljanna to malam menene gaskiyar wannan maganar to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadithin Al'imamul bukhari muhammadu dan ismail al-bukhari hadithin da babban sahabi abu sa'idin al-khudri ya rawaito manzon Allah ya ce domin cikin faɗinsa mai albarka akwai amsar wannan tambaya ya ce iza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara Allah man kana fi كان mithqalu قلبه min khardalin min imanin an gane ko yani أخرجوا akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin fa akhrajuhu yani duk wanda a zuciyarsa ke da gwargwadon kwayar hardal kamar ka ce kwayar zarra ko kwayar gadagi ba gadagi ba aa gadagi to ku fitar da shi سيشي فيخرجون وقد استوحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية to kaga wannan hadisi in kun ji fassararsa karara ya fassara ko ya ba da amsar wannan tambayar domin abin da ya faɗa ciki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idha dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka samu dace 'yan wuta kuma suka shiga wuta Allah ka tsare mu to shikenan sai Allah ya ce man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin fa akhriju min iman sai Allah ya ce to ku je ku duba duk wanda a zuciyarsa cikin 'yan wutan wanda ke da imani gwargwadon ƙwayar zarra ita kuma zarra kamar misali da la'asariya idan ka bude taga ba kana gana ba kamar kora ba 'yan kanana wanda ido baya iya ganinsa sai ka sa tabaron hangen nesa ta wannan ba shine zarra misali to Allah zai ce wanda ke duk wanda ke da imani gwargwadon wannan ku je wuta mala'iku ku je ku yi inspection wanda ke da imani ku fitar da shi wannan mai ke tabbatar maka yana tabbatar maka ashe wanda ya mutu yana da imani sabo ya kai shi wuta to wallahi zai fita ba zai dawo ba ita ce ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa aqidar tsira aqidar ainihin wato kaiwa ga gaci to roƙon da muke ma Allah azza wajal cikin ramarsa ko ganin wutan makar mu yi saboda yace rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar amma dai kun ji wannan hadisi a cikin sahihul bukhari hadisin abu sa'id cewa eh haka ne in yan wuta suka shiga wuta a billah za a fito da su ya ce za a fito da su sun yi baki kirin haka hadisin ya ce sai a jefa su a wani kogi a gabar aljanna sunan kogin ana kiransa naharul hayat ƙoramar rayuwa sai ce fayan butun sai su dinga tofo yadda kasan ciyawa ke tofo a gefen ƙorama irin ciyawan nan ka ganta koriya ko ita ce hamilus sai kenan wannan yana tabbatar maka da wannan aƙida haka ne ko kuma wannan magana al'imam yani abubakar ɗin gidan abu dawuda Allah ji kansu wanda ya rubuta almanzumatul ha'iyya wato baitoci ne da yake karewa da haƙe ƙasassa ta masak bi hablillahi wattabi ilhuda wala da bid'iyyar la'allaka tuflihu to alha'iyya a cikin alha'iyya ya ambaci wannan aƙida a baitoci guda biyu baiti na talatin da baiti na talatin da ɗaya yana cewa وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحه كفرأيك أهل سنة Allah zai fitar da waɗanda suka shiga wuta bayan sun babbaku sun ƙonu gasu uzubillah amma albarkacin imanin da suke da shi fa sai Allah ya ta ku fito da su kaga ga hadisi can kun ji Abu Sa'id ko ba haka ba sannan kuma sai ya rubuta wannan baiti don ya tabbatar da aƙidar al sunna yake cewa alan nahari fil ta haya bima'iha ka habbi samilil ka habbi hamilis saili iz jaa tafahu saboda haka wannan amsar haka take idan mutum ya shiga wuta Allah ya tsare mai kare mu saboda sabo in dai yana da imani to shakka babu zai fito sabanin aqidan khawarijawa da mu'tazilawa da suke cewa mai babban sabo in ya shiga wuta har abada ba shi ba fita wannan aƙida ce murdaddiya bauɗaɗɗa hankaɗaɗɗa tambaɗaɗɗa mara dalili Aƙida mai lafiya da kunji kuma ita ce amsar wallahu a'lam wa bihi tawfiq wannan ya ce assalamu alaikum malam menene hukuncin rike alkur'ani lokacin da ake sallar ta tahajjud shi idan mutum yana bin sallah so ake kawai ya shagalta da wannan ibadar na haka tunda shi mai jan ka sallah Allah ya bashi ƙur'anin to a ya hutar da kai aiki ai in so samu ne kawai hankalinka ya koma zuwa ga saurare wa idha quri Alƙur'anu fas fastami'u lahu wa ansitu la'allakum mai turhamu tare da cewa ko da dai ka rike qur'ani ai ba zai hana ka ansitu din ba eh amma ka sami cikakkiyar nutsuwa shine ka dinga sauraron domin kaga a lokacin da yake karatu zaka kokarin ka dinga bude qur'ani ga rikewa wannan zai iya rage wa karfin saurare damarsa to amma kuma duk da haka bai haramta ka rike qur'anin ba na abin da muke so mu ji kenan inda kaga za ka riƙe khalas to sai dai ina kira ga masu rike ƙur'ani suna sallah bayan mahaddata ɗin nan wasu sai ka iske suna yin gaggawa ko karambani za ka ce ne ko ɗan gyara murya zai sai ka ji malam ana sa a yi masa gyara shi da yake da shi a zuci kai da sai ka riƙe bawan Allah ka bari sai ka fahimci lallai bawan Allah nan yana bukatar a yi masa gyara ko ya tsallake ayatun da qur'ani littafi ne gagar bado innahu kitabun aziz ko ba haka ba amma za ka iska wani da zaran ko gyara murya sai ka je na sai ci gyara to ina ganin kara wannan ya zama wani dalili na gasa da sauransu misali ka kimanta baiwar da Allah ya yi shi ba sai ya kallon ba ya ba shi a zuci amma in ta magana halacci ne kun kun ji bayani ya halatta kuma Allah ya samu dace ya yi mana muwafaka shi wannan yana tambayar cewa ne menene asalin mikar da dan yatsa lokacin da ake zaman tahiya samu littafin da babban malamin hadisi alamatul albani ya koro a cikin sifatu salatin nabi mikar da yatsa na da asali eh, illa iyaka bayani daki dake kan mikarwar zaka miƙe ne gaba ɗaya ko zaka haɗa wato wato alwusta da kuma ibham ka kulla haka akwai wannan siga din amma ita wannan yatsa ya sunanta ne sababa kuma ana kiranta mai sabbaha sunanta biyu ne sababa gata wato mai yawan rigima shi yasa ake ce mata sababa saboda wajen rikici ce ka gani ka kiyaye ni wallahi ka kiyaye ni ko ba gane ba shi yasa ake ce mata sababa wato mai yawan tsiwa to kuma ana kiranta sabbaha mai yawan tasbihi ita ake karwa sauraka idan ta magana miƙa ne akwai ya tabbata a sunna illa iyaka za ka motsa wasu na ganin motsawar sai ka zo ta shahudi da sauransu sauraka tambayar ka miƙarwa na'am yana da asali Allah ya samu dace shi wannan kuma ce 'asalamu alaikum malam ina son san ma'anar waɗannan sunaye alhaƙatu marakisiya da sha'awa wato sha'awa saboda na daɗe ina jin su amma ban san ma'anar su ba alhaƙatu da tashin kiyama kenan ato shi kenan saboda kan za ka samu yanka tashin kiyama sai mu ne Allah ya ce alhaƙatu malhaƙa wa ma adaraka كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أزوى قرشي تكنا الله يتي الحاقة kiran gaskiya suka ce kiyama ake nufi to kana nufin sai ka ce ke alhaka zo don girman Allah mu dinga kiyayewa mu dinga sa suna ya'ani inda ya kamata da Allah wasu su kawai abin da suke so wai su sa sunan da ba a taba ji ba a unguwa ko a gari to ai wannan ba shi bane burgewa dan uwa amma marakisiya wannan ko ba shi da wani asali da kuma ɗayan wanne ne eh marakisiya kenan da kuma da sha'awa subhanallahi alazim Allah kyauta duk ba su da dalili da Allah mu kiyaye wani za ka iske sai su je su ɗauki littafi da aka rubuta a ƙasashe ƙila ma yahudawa ne suka rubuta wallah sai ka je ka dinga samu ya ka bai dace ba Allah ka samu dace da sunaye nan masu kyau Aisha na'am uwar ne mai gaskiya yar mai gaskiya Maryam Khadija Maimuna na'am Juwairiya Fatima wa Zainab Allah ka samu dace wannan ya ce assalamu alaikum malam ka yi magana akan ramadan cup da ake bugawa to ina hukuncin wanda kuma yake zuwa motsa jiki wato training a cikin azumi ai da bambanci tsakanin su mu mun yi magana ne akan waɗanda wai suka kirkiri wasa har an samu suna wato sunan wasan wai cin kofin ramadan muka ce wannan rashin mutunta addini ne kuma wasa da lahiran mutum ne kuma taimaka ma shaidan ne kuma ɗaukaka al'adar da take ba tamu ba ne ko hanyar fusa ta ubangiji ne kuma wato ɓata lokaci ne ko mummunan guzuri zuwa ga lahira ne da sauransu a ce wai da watan ramadan ne ake wai ramadan cup lallai masu wannan ko shakka babu shaɗin ya samu galaba a kansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shaɗin ya samu galaba don idanunsu ya rufe sai sun yi shedan ne ya zuga su kuma sun fada rami ababan tausayi ne fatan mu Allah tabaaraka wa ta'ala ya yi musu wannan ciwo da wannan musibar ya za ka ce ramadan kam ai ramadan ba watan wasa ba ne ka gani don ko ba komai zai ɗauki hankalinka domin kaga abun wannan wasan dole ka zagi dole ka fishi dole ka ashar to ya gama da kai ai ya gama ci maka mutunci kai kana gani ka taɓa addini kai ne ka faɗi baka da nasara kuma Allah na fishi da kai a wannan lokacin eh, kuma na tabbata kafirai za su muku ma dariya in sun karanta musuluncin ai shi shine abinda wani ministan harkokin tsaro na Isra'ila a baya Moshe da yan yake cewa ya karanta hadifi da ke cewa ah, kiyama ba za ta tsaya ba sai musulmi sun samu galaba akan Yahudawa sai ce amma in har annabinsu ya faɗi wannan magana gaskiya ne amma ba musulmin zamanin yau annabin nasu yake nufi ba domin duk abin da muke yi na shirme su masu suna yi ka duba kafiri wannan magana ban gane kun gane wannan magana ba to a waye gari ka zo ka ce wai ramadan cup wannan wasa ne Allah ka kare ku ka tsare mu amma maganar da yake yi to mene ji? to menene hukuncin kuma mutum ya je ya dinga motsa jiki a ramadan tashi da bambanci ai inda safe zaka tashi ka dan yi tafiya na rabin kilo ko kilo ai kusan duk likitocin duniya sun yadda da muhimmancin mai strolling da motsa jiki yana da matukar amfani wajen kona kitse da ke cikin tumbi wanda ke haifar da ƙananan cututtuka alal misali ta ka iske bature yan shekara 60 70 80 za ka iske shi kakaraka saboda wannan dabara da waye misali musamman ka cika kwanta da ka wannan ba ɗaya bane wannan ai wasa ne wannan kuma sunan shi motsa jiki tare da shi ma kwallon akwai motsa jiki amma da wace manufa aka yi wasa da izgilanci, saboda ka ba ɗaya suke ba ina ba da shawara lalle kowa ma ya dinga motsa jiki yanda ya kamata an gane amma mu musulmi in ka tashi kai sallar qiyam raka'a goma ai ka samu motsa jiki ai me kake nema qiyamul layl raka'a takwas ko raka'a goma a hadithin dan abbas raka'a goma sha uku ko sha ɗaya ka motsa jiki ai idan ka tashi misali daga unguwar barnawa kaddara ka zo unguwar sunusi a in zai yiwu don ka sada zumuntarka ko ai ka motsa jiki saboda haka da bambanci tsakanin biyun nan ya kamata a gane allah ka samu dace eh. sai wannan ce asalamu alaikum malam shin ya halarta mutum ya sayi kayan da kwastam suka kwace daga wurin 'yan smoga don ya yi amfani da su ko kuma don ya sayar to su 'yan smoga abinda ake nufi da hausa shine mai fasa kwauri mai fasa kwauri ne shigo da kayan da ƙasa ta ce ba ta yadda a shigo da su ba to dokokin da ƙasa ke kafawa iri yiwu akwai dokokin da ƙasa ta kafa kuma dama musulunci ya ce haka ne misali hana shan miyagun ƙwayoyi kafin ƙasa ta yi doka a musulunci shine kan gaba wajen kare lafiyar kwakwalwa ba haka ba ne? saraka in aka kafa doka sai mu ce sha Allah faɗuwa ta zo daidai da zama misali amma misali kar a shigo da kaya iri kaza a ƙasa alhali 'yan ƙasa na da matsananciyar bukata ko kuma son zuciya ya shigo a hana shigo da wani abu don a buɗa ma wani ya yi kuɗi kawai an gane to wannan shari'a bata amince da idan wannan an kauce daga hanya in dai za a ce kar ku shigo da kaza ana da matsananciyar bukata kuma kuma ba samu ba 'yan kasan ba kuma aka fahimci don wani ya samu ya arziki ne kawai ta wannan ba sabo ba ne a musulunci to a ƙasa kuma ko da dai a shari'a bata hana ba amma idan kai kuma mutuncinka za a taba maka mutunci to shara ta ce karkai ka dai bari in zalunta ka ne an zalunce ka amma karkai abin da kuma za ta taba maka mai mutuncinka a fahimci wannan da kyau in ya so wanda ya kware ka shi kuma shi da Allah Allah zai fidda maka kadin ka misali amma kayan ka je ka sayo aka kwace abin miliyan ɗaya aka kaɗa masa kararrawa aka sayar kila dubu sittin ba daidai ba ne kai ka je ka saya ko kusa saboda zai kulla gaba tsakaninka zai ga kayan shi an masa fin karfi ne bisa dokar da ba Allah ba ne ya faɗa kila tare da cewa ya kamata ya tsara kansa da mutuncinsa amma an kaɗa ƙararrawa ka je kasa yana ganin abin da ya saya miliyan ka karɓa dubu sittin zai buɗe ƙofar ashihana da albagda mafi alkhairi ka sai irin wannan kai ma ai bagas kake nema ai da araha da ta faɗo ga sassa shi yasa kaje kake so sa zai haifar da fitina da gaba da kullata juna wanda kuma shari'a tana so ta kawar da irin wannan tsakanin musulmi wa kunu jami'an ya kunu ibadallahi ikhwana gaba ɗaya ku kasance yan uwan juna masu kaunar juna sauraka mafi alkhairi karka sai irin wannan kaya saboda abin da zai biyo bayan abin da muka riga muka faɗa kuma ya kamata a kiyaye a kafa dokokin da suke da kulawa da haƙoƙin 'yan ƙasa in aka hana abu to a samar mai 'yan ƙasa madadinsa don a zauna lafiya Allah ka samu dace wannan ya ce malam ina so ka gaya mun hanyoyi da zan bi ce alkur'ani ai wannan ba sa cikin tambayin da muka ci za mu amsa su shi mai tacewa shi ya kuskure an ci wani tambaya ka aje ta gefe an gaya musu su ne suka abin kiyaye abin su illa iyaka hanyoyin da ya kamata a bi ai suna da yawa farko dai ka lazimci malami guda ɗaya ina nufi wajen koyon karatun ƙur'ani ya dinga maka ainihin tilawar abin da ka samu ɗai kenan idan ku a ƙur'ani ne suka ce ka sami mushafi ƙwaya ɗaya da ruwaya guda ɗaya wanda aka rubuta da ruwayar imam hafs ko ruwayar imam warsh ko ruwayar imam qalun ko ruwayar imam asusi ad-duri ko gasunan ruwas da muke da su jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqal qur'anu qur'ana abban wa salsala idan kuma kasat ne yana da kyau ka lazumci shi ma kasat din makaranci kwaya daya in ne ne محمد الزمان محمد الزمان محمد أيوب شريم وهكذا الحسري نستغرس من شاوي مثالي in cikin makarantar mu ne na gida muna da sau yan uwa da yawa sai ka lazanci karatun ɗaya daga ciki abu ne muhimmin gaske na fata an gane ko wannan muhimmi ne ɗaya kenan sannan kuma karatun ƙur'ani wani lokaci yana bukatar ka fara shi a lokacin ƙuruciya dan karka hada shi da sauran karatuttuka wa innahu kitabun aziz littafi ne gagara ba daukar kai masa kishiya shi yasa magabata yara tun suna kanana suke samun hadda Imam suyuti yana shekara suka ce takwas ya haddace qur'ani ko goma misali haka zaka samu irin su imam shafi'i to yau ko mun samu kanmu a zamani ana son qur'ani ana son larabci ana son computer ana son integrated science ana son turanci ana son literature komai da komai shi yasa sai ka tsara lokaci tun yaro na ɗan karami ya samu wannan wasu na cewa karka bari ka wuce shekara ashirin hada haddace ƙur'ani ba in kana so to amma wallahu ala kulli shay'in qadir na karanta labarin wata tsohuwa ya shekara 93 ta haddace qur'ani kuma ta kira gagarumar walima ta ce a wannan shekarun Allah ya min kyautan hadda 93 ba? kuma ta haddace hadisai guda casa'in zalika fadlullahi yutihi man yasha <laughs> wallahu bil fadli azim kaga wannan kama wani kalubale ne kaka ce to ai mu riga mun tafi ka tafi ina zai yiwu an ce wani malami ya zo zai wuce sai ya ga wani tsoho ɗin shekara ko saba'in ne da allo a rubuta masa ba su mi'ara irin tamu ta hausa tsoho yana ba sin mi'ara alu lalan hakuri alu laura ya laura to shi ne sai almajiran sai suka fashe da dariya suka ce la ga wani tsoho ya makara shaikhun ta'akhkhar sai malam ya ce uskutu ansitu laysa mutaakhiran wallahi bai makara ba ko zo zan nuna muku makararru sun wuce sai ga samari firda firda gibda gibda malam sun baje karta suna ya kashe bai kashe ba ita da kaga makararru kenan waɗannan domin kaga su waɗannan suna da ƙuruciya amma sun makara sun kasa fahimtar ƙiman lokaci da yaranta shi ko wancan da tsufan shi tunda ya gane a yin baka mutu baka makara ba yi misali haka wannan abu ne muhimmi mu san da wannan to haka na gaya maka wannan kenan hanyoyin da ake bi a haddace qur'ani cikin yardan Allah sannan kuma kullun ka rike aya biyu kar ka ƙara aya biyu ka sama kanka wannan ƙa'ida ka jarraba ka gani kullun aya biyu kuma ka samu lokaci da safe safiya kana da awa goma sha hudu haka dare kana da awa ashirin da biyu misali ko aya biyun nan kar ka ƙara tare da kuma za ka samu ayar da ita kaɗai ta fi ƙarfin maka karanta ta lokaci guda يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا آية ملمبا تريبيو دا تمانين دبي تبقوة آية سيا قرآن ميجو itikila ka iya masati ya danganta wani kuma an yi karanta ɗaya biyu uku